kan shi ba wato ko dai sharri ne wanda shi kaɗai bai taƙaita a kansa ko kuma sharri ne wanda bayan shi ya ji jiki kuma wani ma zai ji jiki a dalilinsa kaga duk addu'a ta kunshi waɗannan al'awun zai kami sharri nafsi kaga sharri ne da ya taho daga kansa shi ba wani ne ya sababa masa ba shi ya zai wa kansa wa min sharri ko kuma sharrin shaitan kaga wannan wani ne wanda ba su ɗaya ba shi shaidan mutum an yi shi da yuko shaidan kuma an yi shi da wuta a ba sun su guda ba sana ana tarifa ala nafsi su nan sharri ne amma shi kadai ne ta shi a kansa amma wani ajiyar ila muslim nan kuma sharri ne wanda zai taɓa wani to duka wani dangin sharri a ya nemi tsari da gare shi sanin da shi ne sanadiyya ko kuma a'a wani ne zai masa sanadiyya sharrin da zai tsaya a kansa ko kuma zai taba wani ya nemi Allah ta'ala ya kare shi daga wannan to wannan eh, annabi da salama ya ya zuwa masa cewa da farko dai tambayar a kamar da yake cikin sunan abi dawud ya tambaya a gaya masa abin da zai faɗa safe da yamma aka gaya masa wannan kaza ya nuna kenan ana faɗar su safe da yamma a cikin wata ruwa a nusar salatu jaba'i fa kul ha idza asbahta ka faɗi wannan lokacin da safiya ta yi wa idza amsaita da lokacin da yamma ta yi wa idza akhasta aka lokacin da ka je kwanciya to ko lokacin da ka je kwanciya sai ka yi kaza shi ke yi da safe da yamma kuma lokacin da aka zo kwanta ma ana iya yi to sai na sha biyu shi kuma yana cewa بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات سوءكم وانا حديث عثمان بن عفان حديث عثمان ابن عفان wanda ya wato shi daga Usman shi ne ɗansa Aban Aban ibn Usman ibn Affan shi ya wato hadisin daga mahaifinsa Usman ibn Affan hadisin yana cewa ma'aiki salam salam yana cewa ma min abdin ya kulu fi sabahi sabahi kulli yawmi wa masa'i kulli lailatin بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء الا لم يضره شيء وقت مالك صلى الله عليه وسلم وقت عثمان بن عفان الشهاد مالك صلى الله عليه وسلم هنا شوى ما من عبد يقول في صباح كل ليل كل يوم باب ومباوى ko babu wani mutum ba min abdin aw ba min insanin aw ba min muslim da zai a daban-daban ba wani bawa ko wani mutum ko wani musulmi da zai ce a kullum safiya kowace safiya ko kuma dare kowace yamma ko da yamma ya ce bismillahi da sunan allah allazi la yadurru shari'un shay'un fil ardi wala fis sama' wanda tare da sunansa babu wani abu a ƙasa ko a sama da zai cuta wanda babu wani abu a sama ko a ƙasa da zai iya cutarwa tare da sunan Allah a kowace murare kuma shi mai ji mai ji ne ko masani ya faɗa haka sau uku a sallallahu alaihi ce babu wani abin da zai cutar da shi illa ba ku shari'a face babu wani abu da zai cutar da shi a wata ruwaya ta abu dawud a ruwayar abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam man qala huwa hina yusbihu lam tamussahu lam tamussahu فجاءة بلاء حتى يمسي ومن قال حين ومن قاله حين يمسي لم تمسه فجاءة بلاء حتى يصبح wanda ya faɗi wannan kalmar lokacin da safiya ta yi to har ya kai yamma ba zai haɗu da wani bala'i na bakatatan ba hakanan wanda ya faɗi wannan kalma da yamma ba zai haɗu da wani bala'i na bakatatan ba na kaɓa har safiya bayan azan ibn muslim ya faɗi wani hadisi ga waɗanda suke gabansa to kuma shi sauran mutum ya kalli shi mai ba da hadisin shi aban kamar muka ce shi ya ji hadisin daga mahaifinsa usman ibn affan to bayan ya faɗa musu wani hadisi sauran mutum ya ka kallarsa sai ya koyi cewa yana kallon saboda ya samu kamar bangaren hannunsa ya shanye kamar ya ce to ya aka yi aka kai kara za a mana wani hadisi ko kuma ya kai wani bala'i ya sami kai mun sai yake cewa tabbas abin da na gaya muku haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi shi wato haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa to ba kai na gaya muku ba ni kuma wannan abu da ka ga ya same ni ubangiji ta'ala ya mantar da ni in ban faɗe shi ba wata rana saboda ya zartar da kaddara safe na wato na manta na sha'afa ban faɗa ba saboda wata kaddara ubangiji da rubuta ta faru tare ni ta faru wato kakkar da cewa ko ko ya aka yi haka ni da nake da wannan hadisi kuma abu ya sami to wani hadisi kawai za ku gani cewa bismillahi la allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wato mutum zai ce da sunan Allah wanda babu wani abu a cikin sammai da ƙasa da zai cutar tare da sunan Allah wato duk abin da aka hada shi da sunan Allah to kuma babu wani abu da zai lalata shi ko a sama yake ko a ƙasa yake domin duk abin da yake sama duk abin da yake ƙasa bayan Allah ne mulkin sani shi yake sarrafa su yadda yake su to kuwa da zarar aka hada Allah wani abu da sunan Allah to babu kuma wani abu da ya cutar da wannan wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar cewa wasu mu lalim kuma shi Allah as-sami'u mai ji ne kalmar as-sami'u tana da ma'ana biyu as-sami'u ana nufin wanda yake da sukar wato komai yake jin kowane irin sauti yadda yankul aswat la shaidu. alaihi yadda yankul aswat kowane irin sauti ne kaɗan aka yi da ƙarfi aka yi a sayarwa aka faɗa a rada aka faɗa wani yana jinsa wanda aisha take gaya mana cewa lokacin da matar da ta zo tana tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam da mijinta ya yi mata zihari yace ce an ji alayya ka zahari ummi to yi zahari da ita ta zo kana kawo kukan ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta shaki ilallah kana kai kuka zuwa ga Allah Allah ta'ala ya saukar da kasami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah to Aisha take cewa subhanallah ina bakin kofa ina jin tattaunawar su amma wata magana take faɗa bana ji amma wanda yake rabu samawati sabar wal ardi ya ji ta min fauki sabi samawati babu wani abin da ya goye masa daga cikin maganganunsa to wannan shine jin ubangiji jin ubangiji ba ya daga babu abin da yake masa wato katanga yana jin komai ba kalma as-sami tana dauke da wannan ma'ana sannan tana dauke da as-sami wanda yake jin addu'ar mai addu'a ya ansa masa shi ma kalmar sami innaka sami du'a innaka sami du'a ka kai mai ansa addu'a ba wai kawai ya ji ba in aka hada ta da kalmar addu'a ana nufin ya ce ya ansa ke sami Allahu liman hamida ai ajaba fa kalmar sami tana zuwa da ma'ana drakul aswat tana zuwa da ma'ana ijaba wato ijabatu du'a sannan al'alim ubangiji masani wanda ya san dukkan komai sannan sa ba shi da ba shi da iyaka lahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين haka wasan ubangiji ba daidai ke da sanin wani daga cikin halittunsa ba a fata wa gauri mabuɗan gauri gaba ɗaya duk nashi la ya alamu a illa hu ba wanda ya san su sai shi ya alamu ba fil bahri wal bahri ya sa abin da yake cikin teku ya san abin da yake kan tudu ba ta sokoto min waraqatin illa ya alamu ha babu wani gani da zai faɗo wace Allah ya sani ko a sahara ne ko a ina ne faɗo a cikin domin sahara ko mun da sa a ce ubangiji ya san da faɗuwarsa. wala habbatin fi zulumatil ardi ko wata kwaya a cikin dukkan kasa da za ta fadi ce irin kwaya ce ko mutankatar ta wani zai san da ta wala rafin wala yabisin illa fi kitab wa wani abu da yake danyi ko kuma da yake busasshe ce na cikin littafi wanda ke wabayyance da rahul mahfuz ubangiji ya san da shi ya san da zaman shi ya san da motsin shi da sukuninsa wanda shi ne faɗaɗaɗɗen ilimin ubangiji la ya fito da bishayin mai ilmi illa bi masha faɗin gudu ubangiji ya faɗaɗa da yadda ba za su iya bayi ba su iya kewaye wani abu na ilimin sa ba su iya abin da su sauraka wannan shi ne ilimin ubangiji wa fatihul gaibi وبنبي تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكتب غدا وما تدري نفسه فإذا أنت تموت وبنبي تعالى شيخ خندى القيامة لا تشي kuma shi ya san san da ruwa zai sauka da adadin da zai sauka da inda zai sauka da abin da ruwan zai haddasa irin ya sauka wannan ubangiji ya san shi wa alamu ma fi arham kuma ya san abin da yake cikin mahaifa to abin da uwa za ta haifa ta yin halittar da aka yi masa namiji mace halittarsa dogo ne baki ne dogo ne gajere ne baki ne fari ne mai fada ne mai hakuri ne mai ilimi zai zama mara ilimi ne abin jarumi ne matsoraci ne mai arziki ne mara arziki ne shugaba ne dan kasuwa ne dan siyasa ne komai da ya shafi wannan abu da yake cikin mahaifa ubangiji ya san shi kaga ko da a ce wani zai saka abin hangen nesa ko wani abu ya ta inji wani inji a yi scanning ya gano irin halittar da a haifa namiji ko mace ya abin da zai iya ke amma ba zai iya wuce wannan ubangiji fi ma shi yasa ce ma fi arham dan ya kunshi duk wani abin da ya shafi wannan abin da yake cikin mahaifa ma ta dari nafsin ma za ta fi gadon ma ta dari da ya yi ta mutu babu wata rai da ta sami za ta samu gobe ba ma da nisa ba gobe goben nan ba wanda ya san me zai samu ba ba ta gina su mara ta ba ta gina su jari arzikin ta mutu babu wata wutar aina za ta mutu idan mutuwar ta in ba inda yake zai mutu sai allah ya kirki wani ya tsara masa wata tafiya da zai gaya mutu can ah, shafi sai min yana ba labarin wani da yake gaya masa sun fita hajji da mahaifiyarsa sai sun je an gama haji suna dawo a hanya su ta gaba da rashin lafiya lokacin ana hawa irin su rakuma ne haka babu abin hawa irin na zamani ko bai yawaita ba ya ce a hanya sai rashin lafiya ta kama ta suka dan yi yi suka sauka haka dan yi mata fita haka sannan suka kuma hawa suka kama tafiya ko suka baci hanya suka shiga wurin da ba hanyar da ba ita ce hanyar su ba suka ta tafiya suka je wani wajen gari haka ƙananan yan gidaje haka suka yi tambaya cewa ina hanyar wata can wani zarriya sai aka ce musu ina hanyar da nisa kun baro ta sosai da suka kula da mara da su cewa ku sauka nan har da ku ko ka samu lafiya suna sauka kina ta rasa ne da Allah ya kaddara nan za ta mutu suka fito hajji na ba sun gama hajji ta ɓace suka ɓace suka ta kamu da rashin lafiya kuma suka ɓace karshe ubangiji ya ja su da kai su wannan ƙauyen